الحمد يا رب العالمين اللهم هذه جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة الكافرون مكية أو مدنية فهي ست آيات تمر آيوي ولا وتسمى أيضا سورة ma'abada ana ce mata suratul da ibada dan ta zo ta bayyana ibada wa da kuma addini kama anna qul huwallahu ahad kuma ta zo ta bayani ikhlas al tawhid wa sifati da tsoron Allah kashe ma'an da baki ma abu mahalin haduwar aiki tare da waɗanda mutum na da kuruwar tsawo ya kuma san ma'anarta yana aiki da ita yana da kuriya ayin ya san ma'anarta yana aiki da ita kuma a ce mai aiki muhalin abin nan korare na liman zai iya taka da kuma ga duk wanda ya kula da taki da waɗannan surori ba zai zama aiki ba wa amina bai ma kuma ya aiki da su ba wa bil hadisi da ta'dilu sulul qur'an aw ru'a ita wato kuliya ayyuhal kafirun ana daidai da sulisin qur'ani kuma abin nan kulwallahu kuma ko kuma suna daidai da rubu'in qur'ani wato ta saba kulwallahu kenan wato qura'u inda nawmi ana karanta kulya a yi wajen kwana duk wanda zai yi kwana to ya yi kokari ya karanta ta don abin nan da jabra a cikin da shirki don tsira daga shirka mawzu a har ra'isi gora abin da take koyarwa abin da ta samu ya ne rashin gome ga sha'anin addini addinin ka abin da Allah ya ce kai kada kawa kowa mai gare ka ce na raga na raga ka raga mai baka sallah ba ba a yin haka nan ga addini saboda haka rashin mai shi ta gani na to bismillah kul ya al kafirun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم ya ayyuhal kafirun ya kuka gare ni dai ka yanzu halin da ake ciki la a abu hal halin da ake yanzu ni ba ni bauta wa mata abu duna min gai da lahi a dan da kuke bauta wanda ba Allah ba ni gaskiya a halin yanzu ba zan bauta mai ba wala an to abuduna ko kuma nan gaba ba ku bauta wa ma abudu ilhali wato yanzu cikin halin da ake kuma wala an tun abuduna ma abudu ko ko ba ku iya bautawa abin da nake bautawa a halin yanzu wa huwa Allah ta'ala shine Allah ta'ala wa da shi kadai da annaka bi dalalin min aiki don kuna cikin fata daga gaskiya wato a halin yanzu ba shi annabi baya bautawa abin da suke bautawa su kun ba su bautawa abin da yake bautawa saboda haka an yi hannun riga ke na kowa ya kama na shi wala ana abidin filis da bali nan gaba kuma ni ba zan bautawa ma a bautawa abin da kuka bautawa ba abin nan da kuka bautawa ni nan gaba ba zan bautawa wala an to abin nuna da ne suke ba ko kuma nan gaba ba za ku bauta amma a abu da abin da nake bauta ba da ilimin lahi ne ku saboda suna Allah da ne Allah subhanahu wa ta'ala ya san halin da kuke ciki ba za ku bauta ba shi kace yanzu kuma nan gaba ba za ku bauta ba wato Allah ya sani ta yi nuna ku kai waɗanda ake magana da su yace Allah ya sani ba za su imani ba sai dai abin na a yi ta bugawa nan da shi da su wa da laki ma ala laki wato da ya ce ma a yayin kwale da ma A rali ma aka yi amfani da ita ga gaira akilin to amma a nan ya yi amfani da ita ala laki da Allah ya ce to amfani da ita ana ala laki ala wajen mukabala ta wasu mukabala mai kawai don mukabala ne wato za a abudu ma ta abudu wala an to abiduna ma a abu kun ga don muqabala shi yasa ya ya ya ambaci Allah ne wato da wannan sifa don muqabala wa bi abinna na istimalaha ala Allah ta'zimin da janibin dalala wajen amfani da ma ma a abu ai Allah wallahi a abu amfani da ma ma'anan ma'anan wato girmamawa ne da janibin dalala ga gehen dalalar Allah subhanahu wa ta'ala amma wa ala gairi idan aka yi wani da ma ga sunan wani wanda ba Allah ba mina ma'abuda ce na abubuwan bauta to ta hakiro da aka kantawa ne ga wannan abin saboda haka ku rike na ku a jini in rike nawa wannan sura ta sauka lokacin da kahirai suka nemi annabi wato da ya caccanza wasu abubuwa lokacin da suka nemi ya caccanza abubuwa da ya ce ni فغالبي سيدي أبن أخي نوعي وما يكون لي أن أبدله من تلقاء وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فنتبع إلا ما يوحى إليه. Ba shi wa gare ni an canza alkur'ani don sun nemi ya ɗebe abubuwan da an nasuka ga allolinsu da kuma kansu sai suka zo suka gaya mai yake gaskiya ba shi wa gare ni an ubaddila da in canza alkur'ani in ya shi nan tilka nafi wajen rayuwa ta kawai in zanna in shirya shi in canza ba shi wa gare ni in attabi'u illa ma yuha ni ba ni nabin komi sai abinda an kai min wa'ayi Bada suka ga wannan ba ta samu ba sai suka ce to ya taho a haɗa kai da shi a yi bauta lokaci a ɗauki lokaci ana bautawa gumaka su da suke bautawa ya aka kare sannan a dawa ɗauki lokaci shi kuma a bautawa Allah ne babu shirka lokaci shi ma sai Allah ya ce a ka gaya musu la abudu mata abu ni ba ni bautawa abin da kuke bautawa ga wannan sura shi yasa aka ce mata ta zo dan ta hana ran gumi ga sha'anin lakum dinakum addinin kuna gare ku na shirka wale addinin islam ni kuma addini na musulunci yana gare ni fi al-istimal wajen aiki wale ta haza yamna urda a wasu irin dan ya ce ni nau addini na gare ni ku na ku addini na gare ku wannan bai hana a ce a dora kiran kare su zo su musulunta ba wannan bai hana a kira su zuwa ga Allah ba kuma an ce addinin suna gare su nema na wana gare ni wannan baya ana a sai a ci gaba da kiran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kullu waqatin cikin kowane lokaci wa innama huwa man ittaqahu shi wannan ayar wannan sura abin da kawai ta zo da shi a wato ta hana rangwame ba abin nan fi umurin dini da sha'anin addini babu rangwame abin da aka ce addinin ka ya umarce ka ba a rangwanta ma wasu ce to ka ka ba abin da Allah ya umarce ka don wasu mutane ko don da ke yarda da abin nan dalaban ni da dama halittin don da dai yarda wani wanda aka halitta idan lam yakun hunaka abin nan tafiyatun don babu wani tafiya nan wurin la ta juzul musama haka bi shay'in baya halitta a yi rangwame a cikin wani abu min al'umuri na al'amuran addini ala wajhin la la yu'addi ila tashdidi wata huskar da ta kai ga tsanantawa wancan ba ta kai ga kore mutane ba amma shi tsanantawa da kore mutane shi na wanda bai da kyau gobe hadisi ya tsiru wa za su asiru saboda haka cikin hadisi an ce ku sauƙaƙa da ku tsananta to wannan kun ga abin da dai aka so mutum ya tsaya ga addini ne da kyau tsakani da Allah kuma shi abin da Allah ya sa shi ci gaban addini ko rashin ci gaba ne Allah ke ɗaukaka shi in ya ga dama amma dai mutum shi abin da aka da jirage wannan sura Allah da kuma ɗaukaka ta roƙonka muke yi Allah Allah ka samu gama lahiya da duniya duniyar na Allah ka samu gama lahiya da ita Allah ka ƙara mana imani da lahiya da jirage wannan sura Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka kwantar da hankalin ƙasa ka kwantar da hankalin 'yan ƙasa kuma ka ƙara ma ƙasa arziki da ilimi da ci gaba ba tsakani. kuma ka tausaya mana Allah da daraja sunayenka ka sa mu cikin wayanda kake yantawa a yini yau ka sa mu cikin wayanda za ka yanta in an jima da daddare kare mu daga sharrin makiya da ma'asada na ciki da na waje Allah sanannu da wayanda ba a sani ba Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna mu in kiyama ta yi sai suratul nasr suratul nasri hiya talata ayati tana da ayoyi guda wata sama suratul saudi ana ce mata surar bankwana don saukata. kamar manzo Allah yana bankwana ne da duniya wato sallallahu alaihi wasallam kamar yana bankwana ne da duniya saukar wannan sura wa hiya akhir suratul nazar ita ce sura wanda ta sauka ta kace قال ابن عباس حتى ابن عباس يقرأ ya ce abin nan sura ce wadda ta tabbata ƙarshe sun ya sura ta tauje an ce mata sura bankwana lima biya mina dalalati saboda a dalala da a cikin ta wadda take nuni ala tauki a duniya ga bankwanan mai gidanmu da duniya da sallallahu alaihi wasallam wato kowane mutum duk wanda ya dade duniya sai ya bar duniya ita duniya akwai wanda ya shigo cikin da zai fata saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta bayyana ban kwana ne da duniya kuma ya yi ban kwana da duniya kuma ya tafi Allah ka haɗa mu aljanna tare da mai gidan Allah ka haɗa mu aljanna tare da mai gidan sallallahu alaihi wasallam kuma cikin aljanna ka haɗa mu shi ya wuta da shi yayi ko ka haɗa mu ka ajiye mu bakin babban gobe da na gida na da sunayen ka Allah ka

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله إن نصر الله الذي جاء الذي صلى الله عليه وسلم على أعدائه أكم مكيانه والفتر كما بوئي يسعون أمن لا يكيني بالبوئي فتر مكة لأن اليوم كجل an samu nasara wadda an babba da domin ita ce jagorar kasashen kare a wannan lokaci duk wasu larabawa da gaba da musulunci maka ita ce ke kan gabansu kuma ita ka shiga gaba a bita domin sarkin makka na ke jagoranta abin suna ne abu subaya da sauran mataimaka ne su abuja da wato manyan makarraban gwamnatin tarayya ta saboda ka samun nasara a ci makka makka ta zan babban birnin musulunci to babban buɗi na ga musulunci da musulmai ba wa ra'aitan nasa idan an kai wannan lokaci da zara an kaci makka to za ka rika ganin mutane ya zama nuna suna shigowa idin Allah cikin addinin Allah da musulunci a fawaja jama'a jama'a domin dama makka ita ce suka gani to da aka ce makka ta koma babban birni na musulunci ba mutane daga kowane suna ta shigowa suna ta tawowa a cewa wa'annan ayayi ayayin jama'a a tsari wa'annan ayoyin jama'a a tsari to haka ko al'amari ya ɗauko bayan a cikin maka da yaki daga ko'ina mutane su suke zuwa da kansu suna musulunta wasu an aika musu amma mai yawa ba aika musu ba suke zuwa suna musulunta don da sun yarda musulunci addinin gaskiya na tun da ya kawo maka ya hau garin makka to babu shakka ko ina sai ya hau saboda haka mutane sun yi shigowa musulunci a fada jama'a jama'a ai jama'a ce jama'a jama'a ba da mata ne da kulki da wasu da bayan da mutum guda guda ka shigowa amma daga baya jama'a jama'a ta shigowa wasu kabila da ba wasu kuma kabila su na da wakilai su aiko wakilan sai wakilan su kawo sai a yi magana da su a koma sai su musulunta da ɗaya bayan da guda guda a kashe kowa wa zalika ba da fasihin manka bayan an ci wannan ya auku ne bayan an ci maka da yi. ya al'arabu arabawan kawai sun zo min a kadarin arzi daga kowane bangare na ƙasa ta na suna masu da daga kowane bangare na ƙasa sun zo suna masu duniya Allah ya ce da annabi abin da za a yi ta yi ibada wato yi aiki lokacin kwanciya da lokacin da ke jantaka da yanzu an kai wani lokaci na da ke jantaka kusan ta karshe haka aikin ƙarfi bai yi yawa, to bari a baka wani aiki don musulmi ba shi bari a fara afiya wa duniya bari a baka wani aiki wanda ya dace da shirya na matsayin ka fasa sai ka hamda rabbi kai ta zini da gode wa Bari ka rika samun wurin ka nan يشتغل بالتسبيح متلبسا بحمد ربك كشغل بالتسبيح أما كريك تشوتها تقوليا بالله وبنجيك كريك يويتا واتو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أيكي دي wanda idan mutum ba ya iya yaki ya kai lokacin da zai iya yaki kuma sannan bai iya dadewa tsaye yana sallah da tsaye kuma sannan bai da kuɗi balle ya ba su a sadaka annabi ya ce su shi da shi ya yi daidai da waɗanda ayyuka suka Allah subhanahu wa ta'ala yana son tasbihi kware-kware da gaske wa man inda hu la takbiruna an ibadatihi eh, wa man inda hu la takbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa la yasjudun wato Allah subhanahu wa ta'ala wa'anda a wuri lai wato ba su yin girman kai da bauta abin da kawai suke yi tasbihi Allah yana son tasbihi shi sa ya umarci annabi da shi kun ga surori farawa sun kai da sabana lillahi ma fi samawati sabana lillahi ma fi samawati wa وهو العزيز الحكيم kun ga wasu surori fara sun kai da sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil abin da ke cikin sama da ƙasa ya yi tasbihi ga Allah sabbaha lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa huwa al-aziz al-hakim ga wasu surori sun fara da tasbihi cewa waɗanda a cikin sama da ƙasa sun yi tasbihi wasu ko cewa sun kai yi sabbi wa billahi wa yana yin tasiri ga Allah abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa Allah al-Malik ga wasu surori abinda sun ka fara da shi ke amma wata sura kuma ke an kai tsaye si marafi kal'a umarni aka ba suwa ga wata sura aka ce tsaye si marafi kal'a ka yi tasbihi ga suna ubangijinka wanda an madaukaki duka wa'annan kwaitawa ne ga tasbihi

yanzu lokacin da kake zo gaska rigarka ku sa sana subhanallah subhanallah amma sai ba ka gane wani kada yi don wasu kila da isan gane ba ka ta tsoron da za ka yi yadda kwana abincin ka ta tafi yadda yadda ka ta tafi sai dai kai ba ka gane wani suka yi amma suna nan suna yi saboda abin nan ka ce Allah ne da wa wata kuma tsoji saboda abin da muhimmanci idan damuwa ta yi mutum yawa ya yi tsoji sai ya samu sauƙin rayuwa wanda kan na alama annaka ya zi kusa da duka rima ya kudu. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فاستغفر عن ربك وكن من lalle mun sani kirjinka yana kunci ga abin da kake kai wa kusace bi hamdi rabbi kai da zizi da godewa Allah gidansa. wa kun na sajidi kuma kadan cikin masu sujuda wato abin da yake so mutum ya yawan ga Allah kuma ya gama sujuda da yawan tasbihi idan mutane suka sanna suna tasbihi ko da biyowa wani mutum ya yi ko ba da gangan ba ya ce wajen su an gabata ko ba da gangan ba mutum ya biyo kusa gare su ya tsaya kusa gare su an gabata ko ba da gangan ba ya tsaya don a bisa na da ya da talibi kun ga lokacin da mutanen nan masu tasbihi wanda Allah ya kalli mala'iku suka cewa yace tasbihu naka wa majiduna har zuwa ƙarshen tasbihi to lokacin da Allah ya ce mala'iku ku shi da na gafarta musu sai mala'ika ya ce ya Allah cikin su ma akwai wani ba su jihi ya zo ba mu sani kwarai ba tsayawa na ya sai Allah ya ce ba innahum la ya shiga jini so ai su wanda ya zanna kusa gare su bai rashin hali? na gafarta mai ai wanda ya zanna kusa gare su bai rashin arziki da tasbihi wani abu na mai kyau wanda ba mai yi ne ba ko wanda ya zanna kusa gare Allah ya ce kai da shi hannu ce gafarta mai dukkan zunubai ne da ya zo da su saboda haka ibada ce wanda an babba kita ibada dini tana maganin damuwa kamar da kuka ji ya ce mun san rayuwar ka na sannan Allah ya ce mai ba tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ba tawakkal ala al-hayy alladhi la ba فسبح عند ربك قبل طلوع الشمس وقبل suna da yawa wanda kuma suna tasbi suna game da ayi Allah ya ce fa tawakkal ala al-hayy alladhi sai dogaro ga Allah wanda a yi zai mutuwa kuma ka yawaita tasbihi gare shi alama ka dogara ga Allah a ganka kana yawaita tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah alama ta nuna ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a yawaita tasbihi a wani wuri a can cikin wacce sura baya ya ce annabi ya yawaita tasbihi sai ya ce mai kuma shi ya hankali sai ya dora kaga ido yana kallon abin yana kallon masu arziki da wadata shi dai shi yawaita tasbihi kuma ya yawaita ibada la na rizqan nahnu narzuquka kun ga bayan ya umarci da da tasbihi ke saboda haka a yawaita tasbihi ya jama'a ibada ce mai ƙarfi ibada ce mai ƙarfi kwarai da gaske subhanallah subhanallah subhanallah ibada ce mai ƙarfi hadisai da aka rawaito

saboda ka a yawan ta tasbihi sallar bi da hamdu rabbi a yawan ta tasbihi ka yi tasbihi da gode wa ubangiji ki shagil bi tasbihi ka shagala da yin tasbihi mutalabbisan da hamdu rafi. ana mai cuciya da yin godiya ga ubangiji ai ka je ka dawo wasifatu risala wato aiki na manzanci wasifatu risala aiki na manzanci ya ƙara saboda wannan sura kuma da muka ambata ita ce sura ta ƙarshe da ta sauko cikin alƙur'ani to tun da surar ƙarshe ta sauko kun ga qur'ani ya gama to annabi ya gama aikin da Allah ya aiko shi yanzu kenan sai batun barin duniya tun da ya gama aikin da an ka kawo shi duniya zai yi to tun da ta ƙare matsala aikin manzanci to wasu ne shahara to ka shagala da tabbiyi yanzu ta kuna kudu wasan. don ka zama abin koyi lita kuna kudu wata kwakwara don ka zama a wani abin koyi na daban su shiwari ga tsofaffi inda al'ajin lokacin da sun ka kasa an kuwata al'amari da karya aiki don mutumin da ya kasa aiki wanda zai yi aiki na ƙarfi ya samu tarbawa ce ya samu wuri ya zama subhanallah subhanallah ya gama aikin ƙarfi yanzu bai iya zabura da ƙarfi shi aiki to sai ya dawo shi ta wannan aiki da yara da manya sun kai tarayya ga lada gare shi shi tasbihi bai da wahala ya da tsaita ya tara babu kai kan gasu nan gaban ga Allah amma ba shi shiri gare ba ba waya gare shi ko kana kwance ba ka iya tashi kana iya cewa subhanallahi sai bakin yana motsa kana iya cewa subhanallahi to shi yasa aka ce annabi yanzu ka gama aikin ka yanzu sai ka dawo kuma ka ci gaba da aiki ibada mai ƙarfi wanda ba da ƙarfi aka yi ta ba don ka zama abin koyi ga dattijawa bai shi ne dole zai tasbihi wa tahmid wanda in sun ka gaji su ma kamar ka sai su shigala da tasbihi da kuma godiya ga Allah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah idan mutum ya ce subhanallahi walhamdulillah tamla'ul mizan أو تملأ ما بين السماء والأرض إذا متيتي سبحان الله والحمد لله manzo Allah ya ce lada dai tana cika ma'auni kadi guda yana cika ma'auni ma'auni ne ranar kiyama yace kai ko ko lada tana cika lada tsakanin daga nan inda muke zuwa sama da yin shekara ɗari biyar kadi guda lada dai tana cika wuta Kwaɗi ɗaya su ga subhanallah walhamdulillah amma lahu ma bayna samai wa lada ce na cika tsakanin sama da ƙasa jama'a wace ibada abin da take irin wannan kuma gashi babu wahala kun ga ibada ce mai ba da lada da yawa kun babu abin nan babu wahala saboda haka mai shege nuna bidda jini wata hali wa ma ya gaba alayya da abin da aka yi adabi gare su wato kamar gashi nan wasu ga hu ka roƙi Allah gafara inda kuka na tawwa ba shi Allah ya kasance mai karɓar ba? wato a da istighfari domin duk mutumin da ya da istighfari zai ga alheri da yawa tun kiyama ta da lazima istighfara جعل الله له من كل هم faraja ومن كل ضيق مخرجا duk wanda ya daga cikin gabani Ya Allahu lahu min kulli hammin faraja duk cikin da ya dame ka Ko wani irin bakin ciki na bakin cikin gama makaranta na baka samu aiki ba ko ko bakin cikin baka samu kace baka samu kace makaranta ba ko ko bakin ciki aure kaka sun kai baka samu abin aure ba mallazi lati gabara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja duk wanda ya lalace iske bari Allah zai sa mai koyon yawa ga kowane da ke ciki wa min kulli dikin makaraja kowane kunci ya shiga Allah zai sa mai mafita saboda haka duk abin da ke sa mana dan samu matsaloli da yawa ba mu dawowa gare da irin waɗanda abubuwa abubuwan gama masu sauki ba mu dawowa gare shi yau ko wajen aikin ka ga ana so a cire ka amma wannan tasbihi da yake ba su gani na gaya muku in ba kumanci ba wasu matasa suka zo suka same ni daga wani wuri mai nisa suka ce su dukkan su sojoji na kuma ga mukamin kowane ga mukamin kowane amma sun samu matsala ya kamata su samu kaza ba su samu kaza ba ya kamata su ce ni suka so suka ce addu'a suka so a yi musu ce to kuna so in ba ku addu'a da kanku sai makan ku sun ka ce ce kuna iyawa suka ce suna iya sai na ba su subhanan Allah da hamdu da ce bayan an ɗauki lokaci ku sanar da ni inda ake an ɗauki lokaci sai aka ce ɗayansu ya zama general yana yana China ɗayansu ya zama general yana China ya ce zai kawo min ziyara don girmamawa ya gode ni cika ta ibada ta ne ana ka bisa gari ta kai mutum na ganin gode ma wanda ka bauta ya dauka yaran dukan su ko guda bai dawo wuri na ba yanzu ba kowa an wata ce kowa ya zama abin ya kowa na wani wuri ya zama abin ya saboda haka ibadar Allah tana da fa'ida musamman shi wannan tasbihi musamman kun ga a wajen irin aikin 'yan sanda haka wajen aiki irin da sojoji to irin da wurare in kace ba ka rike wannan tasbihi nan da nan za ta zama ba saboda masu yin irin waɗanda ayyuka ba su da yawa ba kamar sauran wurare na masu yin irin waɗanda ayyuka can ba su da yawa da ka faɗa can rike tasbihi kawai ka ta zuwa kaka ta yi ta aji kai dai kai dai ka gani yanzu kana zama ba saboda haka duk wanda ya ga ya samu damuwa ko wani iri ya kama wannan bagire bai da wahala bai da wahala ko wajen aiki an ka kai ka ko mai gadi an ka kai ka ka rika yin tasbihin ka illa dai wajen aikin soja na an ka rika da ruwa a ce ka ibada ka ce kai na mai ka kai aikin da aka dawo ta laifi ka ka rike ta nan wani bari sai ka dawo gida da ita yi da bakin ka nan wani ita yi kai ta yi shi ogan nan da ya kai ka wurin nan shi ka tawa da kai shi ka wata ka zama ba wa ba da saboda haka matasa a rike wannan da da cijawa da tsohobi Allah ya koya ma annabi wannan sai ya zama abin koyi ga da cijawan ma in sun kai lokacin da ya kai shi ma wata jiro a roƙi Allah gafara duk wanda ya lalace su bari Allah na sa mai da bakin ciki da kurayewa ga bakin ciki da mahita ga kunci ko wani iri innahu kana tawwaba shi Allah ya kasance mai yawan karɓa وكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة من ذا الله يكسن شيء باين سوطور مسورة يقتل من قولي ينا يوي كما كان سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه abinda annabi yake sai lokacin da wannan sura ta sauka subhanallahi wa bihamdihi bai bayyana sana astaghfirullah wa atubu ilayhi rike wanda wannan ya ku matasa za a yi ƙarshe ko mai kyau ya ku da tijawa da tsofaffi rike wannan kuma za a yi kashe mai kyau kuma za a samu rayuwa mai kyau kuma za a samu kariya da abin da aka tsoro da izinin Allah Allah ya taimake mu shi mana jagora wa alima sallallahu alaihi wa sallam da ha da wannan sura manzon Allah ya gane annahu kadika raba ajiru sai ajiri ne yayin kusa saukar wannan sura manzo Allah ya gane addini ne ya kusa wa kana fi fatahu makka kuma wa kana fatahu makka wato cin makka ya kasance shi ramadan cikin watan ramadan sanata zamani shekara ta takwas wa dubi sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awwal Allah ya kafa an kira annabi cikin rabi'il awwal sanata ashara shekara ta goma kun ga shekara biyu da saukar wannan sura manzo Allah ya ce ga duniya kun ga rayuwa ta yi kyau don rayuwar mutum mutum ya mutu cikin ibada mai kyau abuna mai kyau saboda haka ku ga wannan kun gani da shi na fa ganin kun ga sarakuna kuna ganin kowane sarki ya zaune bisa jiran nan za a je ka ga ta zama hace cikin rigar yana nan su ga halin la su ga halin la shi yadda za ku ga wato ko an so a yi maganin su ba a iya maganin abin nan da suka yi kai ba kai kamata kamatai kai ba kai kamata kamatai don haka ba ka nufi. kerar da wanda ya tsara su tasbihin nan ya ja da su to shi kare murkusa su amma sai da tasbihi ki ga yini ya kaka ɗari ya bayi ma aka tunkara mai tasbihi dubu goma ga yini ba ka yi mai Allah ya gafarta mana kuma Allah shi kama yi karshe ne kuntu wa lam yakun hadhihi sura akhir sura al-Qur'an wannan sura ga sauka ita ce karshen sura ta al-Qur'ani ga sauka amma ga ƙari fi tartibin kira'a ga jerin kira'a ba ita aka ce ba dalalata ala anna nazamar qur'ana nazamar qur'ani tawqidi dan ya nuna kare alqur'ani wato tawqidi ne ba a iya yi sai wani an karanto wa yanna yanki da hayati sallallahu alaihi wa sallam fi duniya lalle yankewar rayuwar annabi a nan duniya kamar wata sura ta nuna la yusibul amalan ladhi ya abu kai tsayar da aikin da annabi ya zuci wanda zalika don haka rutti ba ba da ha wato rutti ba ba da ha suratul lahabi lidalalati aka jira bayan ka surori kamar haka na farko suratul lahabi wato suratul ah, abil ham lidalalati don nuni ala anna a'da'ahu muntabirun cewa bayan annabi ya mutuwa makiya ne suna nan ala adawa ki sun zoke ga adawa ta su bari sannan aka biyo baya kuma suratul ikhlas sannan aka biyo baya da suratul ikhlas dalalatin don a yi nuni ala anna tauhid galibu cewa lalle tauhidi zai rinjaya wa mustamirun kuma zai doke wala yughlabu abadan ba a rinjaya tauhidi abada kuma bil ma'awwazatayn sannan aka biyo baya da qal'azi guda biyu kuma kwalabazai guda biyu da aka biyo baya da zuwa listimrari da labis ta awuzi don dokewa akwai bukatar mutum ya ci gaba da neman tsari min kai da shaitani daga makin da shi wani kawani da masu suka fi dini cikin addini da'iman suna nan ba su bai. ya haifar musamman rasulfi mahara ba kuma ta doge ga maharaba da yakin su da da su masu shekarnai sun doge ga yakin su da alal haƙi ga masu gaskiya walhamdulillahi da alamin wa huwa akamul hakim kun ga qur'ani ya fara da addu'a sura ta farko fatiha da addu'a ta buɗe surori biyu na ƙarshe da addu'a sun kan saboda haka suna tawa ne gare mu yi ba addu'a ita amma ita sai ta qur'ani ya fara da ita ya ruhi shi ita fara da ita ya rufe to da daraja wannan sura Allah da ɗaukakarta da mutuncinta da darajarta a wurin ka da karatun nan da muka yi mata imanin mu da kai Allah muna roƙon ka ka samu gama lafiya Allah ka samu gama lafiya makiyan mu na koye da na bayyana Allah sai mana magani ka kare mu daga sharrin mutane ka kare mu daga sharrin ka kare mu daga sharrin dare ka kare mu daga sharrin yini ka kare mu daga sharrin zaman gida da tafiya inda duk mafaita da alfarmar wannan sura Allah ka fi malaya kuma Allah ka jirgi wannan sura Allah ka tausaya ma ka tausaya ma Najeriya da yan Najeriya Allah ka tausaya ma arewa da yan arewa Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka kara ma arewa lafiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da cigaba mai kwakwani Allah ka tausaya ma Najeriya ka tara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani da jarrabewar da tura Allah ka tausaya mana ka kawo mana ci a cikin arewacin Najeriya ke ko Allah ka kawo da arewacin Najeriya kuma nan ku gaba da dadewa ma har 'yan Najeriya su yi amfani da ita sun duka don darajar sunayenka Allah ya yi mana wannan taimako ba don halin mu ba don darajar sunayenka kuma duk wasu abubuwa na ci gaba Allah ka kawo mana su a arewacin Najeriya duk wasu abubuwa na ɗaukaka Allah ka kawo mana su a cikin arewacin Najeriya hikima ko Allah ka gusar da hikima Allah ka gusar da hikima Allah ka gusar da hikima Allah ka kawo mai ƙarshe mai sai surar da abin nan da fatiya da wato surar da abin da makiya wai ya kamta ayatin tana da ayoyi guda biyar wa mawdu'a hada mutum jagora abin da take koyarwa bayanin masirin kafiri bayanin makoma kafiri walau kana min qarabati nabi ko yana cikin yan a annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna dina la yaqulu min arfi kuma addini bai tsira da gabaki in shi kana rike addini ka rike ba ka da maki a abada wa aka karo min akari ba da tare da ne mai yawan makiya yan uwa ne makusanta ne ga mai wa'azin wanda ka kira zuwa ga musulunci shi na aka yan uwa yan uwa ne na ba su tare su ana mace mu وبسم الله الرحمن الرحيم تكثير بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب

don sai ku gaya mana kai an aiko ka zama yanzu ka kake ne wato abu da ya samu damuwa ga nasarta da aka wa annabi kun san goya ta yi soyi ba ko haihuwa annabi ta yi bashi nono goya abu da to don me kai da yaran mu ma sun fice mu ma su sun ka baka nono kaka zuwa ka ce mu ya ba mu yaran mu ki gare ka wannan shine abin da ya yake abu da Allah ya gafarta mana saboda haka yau ya fashi annabi don Wa abin nan uba yake gare shi shi yasa ya faɗi in ba shi ba ba mu iya ba shi annabi cikin kurciyawa da kama amma shi ko take mai tabbar da kuma wannan kalma zaki ne ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tabbata da abin da annawa abin da shi ne haka wata ya kai kafir abu da wasu ranar kabira abu da abu ya yi haka wasu ranar kabira a fara babba da kubri saboda kabenci saboda wanda ya kamata shi imani ya ci unhanin alherin da yawa annabi shi ga shi ya kare shi bai ci unhani ne ba ma a gana an umaru dukiya ce ba ta yi mai maganin komi wa ma ka saba da abin da ya sana'a sai jama'a wato abin da ya tara min abin nan waladin da kamila na ɗiyan da min waladin na ɗiyan da aka kamila hu waladani yana da ɗiya biyu guda ba guda ba bitta sikiri ba, suna a ɗiyanai shi wannan shi abu dahab suna waɗannan da suka ba annabi gudunmawa a abin nan a can ta'ifa inda mahimmanci da gonarsu da san gonarsu su ba sun ka ga walakanci yana kuka yana addu'a su sun kawo mai dalilin muhimmanci ba ba wasu a da su ya ya ya dora sun banta a kan sun kace sun ba shi ya yi da yi shi to suna waɗanda ɗiyan yan uwa na gidansu guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci shi ya raba su wa amma utuba fa kada assalamu amma shi utuba ya musulunta wa aga na da ma'ana yumin wato dukiya ce ba ta wadatar shi ba sai salama ran zai shiga wuta zai wani da wuta za ta da abu ma abinci ya ruwa sai ta lahubu kuma da amma abinci ya ruwa wa tukar ana kura ta wato ana aka ta fara kama fa hiya ma'abu ta abin nan ta kan ya tuku wato makoma a ta yi ma'alu ma'alu gobe ma'alu makoma ta yake haka ne ya tuhu a wato makoma ta kan ya tuhu kunya ta ke a lalata lahobe wajen yi don abin na ruwa ga wutar ga wajen yi wato abin na fuska ce shirafan da shiraka wa humratan wato abin na shirafan ga tirata kama kuma ja وامرأته جماعاته كما هدف على تمير آه، أبن آه، آه، أبن سيد سيد نارا واتو هدف على سيد لا واتو يسرا واتو أبن نسوده أبن أرقصن في القبود أبن لحالة هذا ديني واتو أرقصن في المقعود وصفته وهو أم جميل أم جميل واتو سونمتا أم جميل يا ونمى mata ce wadda take mata abu tana gane annabi kwarai kwarai da gaske saboda saukar wannan sura tana zage annabi kwarai amma la jalhadabi bin nasai ala shatan wa qira'a bir rafi wa hamalatul hadabi na na atul limraati wato hamalatul hadabi na atul limraati wa yawan doko komai abin nan ita ce kalu huwa abin da ah, hamalu hadabi ana cewa wani mai doko ita ce ne in kana namima in shi ya annimi ya zama annimi ana ce mai amma da fadar ne a annimi ne fa hiya kana da aimatar ta tsare ta wannan mata ko shi tana kokari bi in da sha'anin nabi wajen ba ta sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam wato qabilu bi anwar al-hada tana muqabala da annabi da nau'i nau'i na cikawa ma biya ta ma ma'ana wuya na kari da na abin amma ana tattara amfani da shi shi da haka wuya ta ai don ki a habalan min masali ga wayarsa akwai igiya wadda aka sa min masalin kiraba kun gani an ambaci wayarsa ci waya abin barewa waya na mai kyau amma da an ka ambace shi ne don a da shi an ka ce an laka mai igiya kuma da wuta don a kore ta ai lifin wato lifin kwaba wa hadhihi al-jumla qalu wato eh, fiji da abu min masarin qalu min abin da salabi wato ya ja mai ko kofar mata alladhi huwa abin na mai sifatu wannan wannan sifa ne kibra ake ba mata ce aw qabru mubtada muqaddar ko qabru ne nan mubtada muqaddar fa bil jumlati tashawibul laha kun gani cikin jumla na akwai aiban ta fa inna Jamila ta sura ita wannan mata tana da sura mai kyau wato kufarta tana da kyawun kwarai abin nan lahajibun tana da waya mai kyau misali jibin rimi kuma wayan barewa walakin a talakuwa a sadaka sai dai miya kun da kun ba bata laisa al'amuru da da zaɓe saboda haka al'amari ba wai abin da aka dibi zaɓin mutum kawai ba ai laisa al'amuru da da zaɓe wani makasudu da kusan ne abin da aka wuya abin da aka amanawa wato wajen zuciyar mutum ana da kyawun shi amanawa to Allah da daraje wannan sura ta wakai Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka sa mu yi karshe mai kyau ai suratul al-hadid makiyatun aw madaniyya ma to kuma dina ita ma ko makka iya arba'u ayati suna da ayoyi guda hudu wa mawdu a hadisi a salat jagora abin da take koyowa shine tsaye da salati ya zan komi mutum zai yi shi dan Allah idan za ka yi karatu ka karanta da mutane kai dan Allah ba don kuɗin da za a baka ba a cikin aji in za ka shiga aji ka karanta da mutane ka karanta dan Allah in kuɗin sun samu alhamdulillah in ba su samu ba don su akai ba kaka kori dan kowa da makarantarka a dan Allah alama dan Allah kaka kowa kaka kora wanda ya kawo kuɗi ya zanna wanda ya kawo kuɗi ya zanna karatun na Allah na ba da kuɗi na haka yake amma idan karatu na kuɗi na wanda ya kawo kuɗi ya a ce tashi sai zuwa gida yara ma na haɗu da wani marayi ya ce la malam ba kura da aka yi minta wannan mai rai ba kashin da an gaba bani ya ce an ka bani kashi an ka ce kawo kuɗi ba ko malam sun san babana bai na ce to sai ka hankuri ba su ga Allah ba su ga Allah abin da yana wato tafidi take koyowa wa abin da salati wa da kuma tafidi. wa anna wa wahdahu shi Allah shi kadai ya hafaza dinahu yana kare addini ne min ada'i daga makiyaya wadaha asma'ul kabira suran nan tana da sunaye da yawa wa kulluha kowace kowane suna tarjihu ila tauhid tana dawowa ga tauhidi wa huwa rujul abdi ila mawlahu wa shine abin nan dawowar bawa zuwa ga Allah da shi kadai warada fi fadliha a cikin sun zo game da kalalarta wa fi eh, wa fi tarjibi qira'atiha da kuma kudaitawa ga qira'arta da hadisin kafira a dace da yawa sun zo wa hiya ashharu wato hadisan yawan su yi karin an tuka an nasuraha mu ambace ta nan wanda sun kazo suna bayyana a lissa abin na karatun ta lissa wa fi duniya wa akhirah ga lafi duniya da kuma ta lahira mina ma ruwaya an tali daga ciki akwai abin da an karo su ga talibin a sa'id wani sahabi annabi ne talibin a sa'id kala kala ce shi fara jule ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-fatah wani mutum ya kawo kara talauci ga annabi sallallahu alaihi wasallam talauci ga damu wadiful ma'isha da kuncin rayuwa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce ga magani kai kokari ka tashi da kyawu idza da kalkar baita in ka shiga gidanka fa sallim ka assalamu alaikum in kana fihi ahad ya akwai wani guda ciki wa in lam yakun fihi ahad idan babu kowa ciki fa sallim ka assalamu alaikum wa qara karanta qul huwallahu ahad wahida sau a ai kwanaki ka dawo ka bar labari shi larcin na nan ko ya kare malam sai mutum ya tsaye fa fa'alar rajul zalika mutumin ko yayi haka fa allahu alaihi rizqa malam sai Allah ya malalo mai arziki hatta a baba ila jirani sai ya malalo makwata duk wanda a makwaci ne sai da ya kuɗi kuna san nakalin kuɗi wannan nakali kyauta ake ba da shi ba ba da gogar ko ɗari ko kwandala ba ba yawa idan ka shigo gidan su ka ce assalamu alaikum sai ka ce bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad har zuwa karshe in ka tashi ya anjima kuma in ka shigo ka tsara to za ka ga abin da zai faru kuɗi za ka yi kuɗi za ka yi insha Allah yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam وهي ثلث القرآن إذا ثلث القرآن kuma wa abin nan wato abiru an sifatin Allah ala tana tamthili game da fasara wajen Allah ni kake so ka shigo sai ka karanta amma ai akwai ma wani littafi da na karanta shi ya in ka shigo duk lokacin da ka shigo ko da dare ko da rana ko so ka shiga shi ya tsaya ya bayani duk da ka shigo sai ka ce assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم سي الله كوكو ديغا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له da bismillahir rahmanir rahim qul ya muhammadu rabbi huwa allah kace ya muhammadu ni ubangiji na shine allah ahad kuma guda daya wallahu abin nan kabru ah, kabru ah, kabru huwa wa ahadi abin nan badalin minhu aw ahadi wato kabru sani Allahu alamun lizzati ya aka ce Allahu alami na ga suna Allah subhanahu wa ta'ala sunan kowa na da alami shi Allah alami ne Allah wanda an ce Allah ka san Allah da ya yi sama da kasa aka nuni ba abin bautar ka ba saboda ka alamun lizzati al malami na ga zati madaukakiya wa huwa abin nan fa huwa a'zamu asma'ihi ta'ala shi Allah shine babba daga cikin sunayen Allah wa ahadu wa ahadun ahadu kuma ai fardu wato Allah ɗaya ne fi zati a cikin zati wasu bati da sibobi ne wa fa'alihi da da ayyuka ne wa hadha yujibu lahu ta'ala al-wujud wannan ya wajabta cewa akwai Allah Allah samamme na sifatu sam'iyya yana da sifofi wanda ake ji wa abin na as-sam'u wal basar yana ji kuma yana gani wal kalamu yana magana wa gairi haka wannan ta wal abinna wal wal ihsabu biha fil abad kuma ya sifantu da wayannan sifofi to Allahu samadi Allah abin nahi da bukata mubtada'un wa khabar Allahu as-samad ai almakasudu bil hawaye Allah abin nuhi da bukatoci wanda aka ne bil hawaye a cikin bukatoci ala addawa ko yaushe ɗan bukata ta samu mutum in dai mahita ya karɓi dato ga Allah ya karɓi zalika yujibu lahu hadaniya wannan ya wajabta wato zama Allah shi kai wal qudra da kuma qudra wal irada da irada wal ilmi wal hayat da ilmi da rayuwa wal ittisab bi hadhihi al azal kuma da wadanda sibobi kuma azal lam yalid Allah bai haihu ba lintifa'i majalasati don abin nan koruwar kusanta gare shi wa huwa yujibu lahu al-qiyam bi nafsi tunda ko shi kadai yake wannan ya wajabta mai ciwa da kai ne wala bi wala ba a yi shi ba lintifa'i al-qudus minhu dan ko waruwa ta koru ga Allah wanda duk an kai ba waruwa yayi sai lokacin da ba a yi shi ba to Allah subhanahu wata'ala bai haihu ba a yi shi ba ba yuji lahu alka abin nan alkidam saboda haka wannan ya wajabta ma Allah gabata tun asal wato alkidam wala wal abin wal baka da kuma tabbata wala mai kullu hukumu a ahadi wani guda bai zamo tamka a gare shi ba Bai ai an Allah bai da wani wanda ya tamka shi subhanahu wa ta'ala wato shi kadai yake bai da an wa mumathilan bai da misali kuma wanda wannan zama ne babu wani kamati yujibu lahul mukhalafatu lil hawadith wannan ya wajabta mai tafawa ga hawadith wato abubuwa masu faruwa walahu kuma abin na sai ya yace walam yakul lahu lahu muta'alliqun bi qawal wa abin nan wa qaddama wa qaddama alayhi li'annahu abin nan mahaqqal kasai sai shine bugira abin da ake ni ga abin nan da abin nan da nabi kurewa wa ukhira ahadi an jinkirta ahadi wa huwa ismu yakun kuma ahadi ismu yakun wato an fariha an jinkirta shi daga faru abin nan yakun ra'ayatul lil fasila don kulawa da abin nan fasila Allah ya taimake mu shi mana jagora matasa suka son kuɗi da tijawa ba su son kuɗi matasa suka son kuɗi duk matashin da ka son kuɗi wannan nakalin kyauta an ka ba da shi kuna ji ko matasa an ba da wannan nakalin kyauta ko ɗari ba a basuwa maganin kuɗi na kuma kun ji wanda ya fashe ko eh. mai gidanmu ne gaba da ya fasuwa saboda haka gaskiya na wanga magani gaskiya na in ka jarraba ka yi don ka jarraba Allah idan don imani da Allah ka yi don imani da Allah na tabbatar da za ka yi kuɗi tun da annabi ya faɗa da darajar wannan sura Allah da ɗaukakar ta da mutuncinta Allah muna roƙonka Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu ya Allah ka sa mai ƙarshe mai kyawu saboda ɗaukaka wannan sura Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata wahala da Najeriya ke fuskanta da 'yan Najeriya da darajar wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata wahala duk wata hikima duk wani tashin hankali duk wani tsoro duk wata ƙiya. duk wani talauci Allah ka gwara mana kashi ne kuma Allah ka sa aljanna makoma. ka sa mu cikin wanda ɗan tawa a yau ka sa mu cikin wanda kake dantawa ai an jima da dare to sai ya mana Allah ka sa aljanna makoma mu cikin kiyama kuma ka ba mu cikin kwana بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله da shi قام ya فبدأت كيف بياني

sai daga cikin mangazin malamai daga nan haka wasu ma ba baki sun kace ba Allah ya ba ana ana jin kai ba abinda an kace shi abinda an muhimmanci da zuwa kamin ka zuwa ka talakawa in ka ba zuwa kamin ka da yi in mutum ya ce yaran ce da Allah Allah ya ashe ka sai ka ba Allah ya anshe amma in ka bari an ka dawo ni sadaka yana yawa an yana yawa a sabu wanda ciki ya da Allah a ce ya yi kafa don bai da tabbas zo faɗa mai an amma in ka ba tuwa kamin a je masallaci annabi na ya ce an saboda haka kana da tabbas an ka amma ka in ka bari an ka dawo gaskiya ka asara ka yi amma ta yi asara dai ka yi Allah ya kamata shi ko gaskiya ne idan mutum ya da lafiya ba ke abin da bulugul marami ya ce idan mutum ya yi azumi bai yadda zaka sun fi da ba to ba a mai azumin na inda yake balle shi in wani ce kuma ba a kai shi can sama balle Allah ya bashi kuma an shi shi dai aka yi akai tsakanin sama da kasa a rafin kuma wane ka ba bai zai can inda aka ja wahalar banza ka yi azumin ka ya zama wahalar banza kuna ci ko matasa yanzu ka yi wannan daga gaba ta ka ƙare ki amma ya zama wahalar banza saboda yi biyu na gero matasa a yi kokari yanzu da man tashi da wurin da wanda bai aka kuɗi ya wuce inda ya sa ana hau ya wani gero ta yi biyu ga leda ya kunshe kai gida ya yi a kai ta kai aikin banza ko da za ka rasa ɗinkin sallah ka sa ɗinkin sallah ka yi ka sa ko kuma da tijawa kungiya ta je wani ban za a bayan zuwa ta kake na kai to sai nan ba dole na mun kenan musabi na da ka kono a dole abin nan dole na ka tsaya yin zuwa ma kana da abin zuwa in bai zuwa ba a dai ta wanda ba ko ka gare su kyau kuma can gida ana ganin su amma su. dan hali sun ka dawo kai in ba a samu abin yadda ta wasu a ce a kowa rayuwa ne kina yi wa yi so a makarai da yana da shige da sai abai sai ga ya shekara ga da sai da aiki a ita biyu ji abu ke samu bai samu ya ta yi mai yawa duk inda an kai ita biyu ji an samu shi bai samu ai ba ka samu ai ba ka samu wahala za ka ce a yi kokari a yi suwa matasa a bar warki a yi suwa Allah ya ce taimake mu kuma ya taimake mu. Allah ya ba ta bayan. Sai mu Kudin bayan rawuni ko kuma kan jirgin bayan da ta hajji wanda Idan tare da liman yake yi ne tare da liman shi ya idan shi annabi ya ce. In tare da liman yake shi ya yi bi liman har da liman ya kai kace. In tare da liman yake yi ne shi ya yi. Shi shi ta kafi dai ya jinkirta shi. Eh? In liman ya kafi to ya yi abin da liman ka yi shi annabi ya ce. kwafi liman ya bi sha sai an kare shi ya yi za a ba shi ladar wanda ya fi tsawon dare duka in ko ya sallama ga shafa'i ya samu ladar wajen inda awoyin da akwai na dare kamin lokacin Hajji. ba rubuta ma wa'ancan da sun kabili liman shi ko ba rubuta mai ba sai an kace ya an jima ya tahajjud ko raka a nawayi sai awa guda aka yi ya samu ladar wannan ne cikin awa sauran awoyin da sun ka rage kamin

an faɗa wannan wanda ba malamai aka tambaya ba hausa aka tambaya a tambayi malaman hausa su aka wa wannan tambaya amma mu dai abin da mun ka sani wato ran azumin kurar da an ka ga wata lallai kurar da an ka ga wata a yi kwana goma su abin da mun ka sani ke mu shi ya annabi umarci ya umarci mu da yin wannan ibada da ganin wata saboda aka rabi mun ka gani nan an kawo mace mu a nan mun ka gani har ba ta mala ki ko akwai tsalla ne ya yi Allah ta mala ka ji abin da akwai tsalla ne ba da ka akwai tsalla ne abinci akwai tsalla ne kuɗi akwai tsalla ɗan takarar da ya ta an shi mun shi tsalla ne ta baki ba da akwai to akwai sallar istighfari ita ma raka'a biyu aka yi yi zunubi sai kai nafila raka'a biyu da istighfari haka annabi ya koya ma Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya wada raka'a biyu aka yi sai kai istighfari kai nadama ga abin da kai ne ya ba ka kuma ya Allah ya so ka zai gabata Ina da kuma ya Allah akwai mutane da yawa da ke neman zuwa da da zai

to Allah ya taimake mu ya yi salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙon ka ga annana na shaida annaka sallahu da la ilaha illa anta rahman ya malaka ya qudus ya salam ya mu'min ya mu'min ya aziz ya jabbar ya ya kalibu ya baro ya masu wuri ya gabaru ya tahabu ya wakabu ya zafi ya fasa ya alifu ya kalibu ya baro ya kalibu